me hodi kuna haikalte kuru ka balal khairir pe ma ka bana cirsal janna kaltu kusin naran duniya haikalte kuru ka bara cubu cubu kai tere pe ma koko berse irkeriga mare me ho handu zana kai jina arsilamu tutu makani me hodi kuna arsilamu kani me ho banna moso arsilamu kani ka ba moso so aljafar jere wari pe tamfo a baraka mbakai asuturu arsilamu di kuru irpe marhamatense irpe pe be makaniyoci in kurpe yo sen hunan zebu ariyo karcinni ban kwe manam a afafa bise yo ma sai nura zankal nor sin na ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir sadaqallahu alazim kace at-takathur ke ji kamar ga mazurukaye ne mogunu kparo ga nindi kamme noru asu kasuyo nunka kamme a kasuyono nungu kaza makunnanindi ko marigedi zure zurete erikpeci alimani kummayodi alhakum anano shagalani me anano yo buyoga hatta zurtumul maqabir nga muso matoka no gono shagala di kunano hala to bongo bongo yo kako pei sare di sare sare yodi ngano kako gun ziyara ngano marsa wa fozaka kwenna bandon na kwai sa rayo ziyaro kano kwenna yan na diboro kaniyo ba borono zangani kan don keyon ce dalle ga mangan kaniyon charo ga saka dedin kwenindi haidi de gono kotea alma so so adena kwe barano se nura to aseri gono ko kwe mare ansul damburo kwe kuna o kayo ceji kamar ganan shagalani buyo gari kwe kwe masul kuna irkpekpe beri manam afofa afofa bise yo manam irkuru pema duwa ka beika wo kayo bisa dian ciccoro ya bisa iriyo ya bisa domin irkpe jan nabisa sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun mbara buko no ngango bongo bara buko mana ngono ko buko churu bongo bine gono ko bu irkwekwe be nam hanka baral gan duniya o nam irima nan nama henno irkwekwe be irima irci kokoro henno kweyo karci bonkano yo kargo min kalimatu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah irkuna bai fadi buyo hene allahumma amin ngadi banna atauba jama aya raka tontonu ka bar haika na ha ha yo zeno ka nchini irima mm, me babu babu kabar haikal na toyani noga haina kwe ko bayo naya amma aran duka kana ha hayo di mene bayani yo zaka karfe na alfahimani iri barin yara ka kyarkyaro bere ka hancine wa buruburu a beni hancine bine a coburu non na hanga dummo hancine wa buruburu a beni no mete meho handudi kuna cini na filo wo kan na dirigate himmakoniyo coro ade benir kurcafo moso sor kurcafo denki ngamoru woka cherbongo bota bayo agamoru de para de endo non ham cherbongo ga ta ke ham ir kur makka mem nibo o mem pie de galite me o banna bor kur mo bara gbem gbem amani ir pe dor su bara mem pie de galite ir su bara fo de me ho kuna choro ko na bota bayani nal qur'ani cho bayo nari pe mare bayo ngheri pe ga bayo mbara haika na ihe ndomwani mani yote to wokani ka akwai bara ncoburu mbongo se kan bongo yeti nga ngana lafiya nsu tunna nsu babo ta bayani alqur'ani na yano salayo ka baran ceji kan matete nan bongo cinsinna to mehogo howgo abeni to ancine waburuburu abeni to abaru bannani hankine coɓurnon na hanga dummo ka jiri wo bise marsa yala jiri tago ɓa gari pene to da ka bara bari gari wocinse nuranoya mana jiri tago ŋmenal heyri tema ba meho handuɗi kuna to iriyo kabina ɓara iri na hen note meho handuɗi kuna ilna cini hunani ilna alqur'ani cow iri bara haika iri sala iri gomini iri na chere dobu iri na sine chiba chere se iri na mojine feri chere se di kal tete diya kwe ko bara dendeni yono kame ho beni ya marsano bacci baka lalleri mani a se program yo ka bara hini katra se bongo se chini na fila ngan hini katunu ka jingari asede eɓa meho bannano bammo jengal di ten hin katena zaden de hin kadu wa wakkati kaji simbose sa kazaba tunu kaji ngari gambina hin katunu kaji ngari de eɓa meho bannan hin kaji ngari na zande hini ka sala meho handukuna na forto waranka ka ka sara meho handukuna a ciba ka ɓa meho bannan hin ka boro sala forto waranka zaden de hini ka boro marani meho handukuna a ciba ka ɓa meho banna in hin ka marani meho handu kuna zaden da hin kar qur'ani zumani ke fa ke hin ka ke hin za a ci baka meho banna in yin kar qur'ani zumani domin na emploi du temps tembo ngo se no heyo kal dede o kurmene ifa ga na meho banna su ba hin ka kurpe yo te nden deni ko ngmani simma bar haikan na baitan na haika ngmani ri de boron bar haikan woro bai nga ngmani ngun libereno to de den nan no diplom diplom dina bara E, gado cire no nga dam diplom dinga azano ka kwe bar haikan na bai feri na ngar peci wa fi dhalika to diplom di kano kuna bai fodi ato akammeni falyatanafasil mutanafisun san bai do feri ka competence ci ba hansinese ngano madiya ka o chimi ngane o libere ehe sadin gari da paranti bara haikan na gbaido feri ko gbaite na chimi mainon sabu a patronon sabu nindiɗo deydey necere de ban nan do bu hen no teoni me non ba sabun patron me ho handu non ka me ho chinnia cinniya mi pe bon oge kaci allakum tattaqun de no na me ho di tete hen ni no batto hambriga ir pe pe bir manam pe magunu a hamburga yukuna albarin wanda kadiya me ho handu di kuna irinar moyo ho haifa na hima ir guna ba irinar moyo gai haifa na hima mayo na hanga kaga haifo na hima ciyo ilnal dalle gai haifo kana hima teyo kamme do kamme cente do kamme ce do kamme ni ka kuriyo gai de yari mani na ase de ya kame o kunal na hayo dite irbina nabu ba me o oh, banal oh, na tel ko kan don gono ko zina ta za me ho naka ka me ho kan na zina nam me ho oh, kuna di kan si ko zina mbuba a cibaka da ya ba me ho ban na zina bu eh yano wo kani bine don baran shigari ham meho kuna kan nam mbuba da ba meho bannon shi ko hansubu wo kani bine don bara nzazano kan me kamme kukuno ndon te karcine kuna riga ce zai tere ka meho kan gan na zai tere nam ah de meho beni ngan shi ko zai zan ka meho kuna kan na zai tere na munnabu ba meho banno non na zai tere nan subu a ase tari mani mani o ka bara boron dongo na kuna meho handu koy man albarka nga hini kanam nga meho handu kusundin nabu meho banna bongo bine bangore no kana he yodi tan subu irpe kwe ci marci bonkano yo irpe amal fahimani irpe mananci kwe ma kwe o mama se kabisa bongo peitere kwe materse zangaya domin cine himano an hunu bine moga ko kam bine moga in ka gara duwa zayino ka baiten na amma da cine ka hunu dalle banwo hanga gana kam in gari ciyo na mayo kursu hamfanir kwe mar ciwo ka morani nan ngari gono ko me cine o toyani no gazar bine moga ko gudnor kwe kwe beri mare ko kamuna peitere ga annaman tono bine ga wa bar haikano na zaki fakaddan no ga dabu yoma lo pe pe beri manam waka kwai hamfanin na no loyo lahara a maza duniya ne a tukusi na lakar kaniyo iri kwai kwai birma lakar kaniyo terse domin na kwai kwai beri ce man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun sadaqa allah alazim kaje wa kana ihe note we boro de har boro ngoy kwai tere bar haikan ngoy hunu hen nota seno duniya ne laakari kaniyo wadata eh huno hen no kurpe mo gode yashe sadi moraini ngoy koy tere maru kaka koy barhay kan ngoy na bana hen no ten ngoy koy dise lahara kasi man na kan huno kunan suru ka fefe na ilaro ka suru ka gune hen no ti kuna irpe mal buru kuna allahumma amin ngari ban na hayo sinte ka bara iri goron na ngaya ci irpe tambogono ko hakachi eh, boroma kai ko su meta hukumsi bara ermana dini sharia kuna kai ka su ana kai ko bara arsilama mane tosu yo ladabi di yo ladabi kai ka su siya kuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ate ka sahabi mo seda ka a kai ka su amma kai ka su na baran debi tabiya kan ga ben naka ya kai ko su ngana na yi shakki wa ka cino sai kan nabi kai ka tosu anan dabi ta kashe nino tangal na kwete annabi na taba tabaka kai ka tosu ngabe ko ya chawo na na yi shakki nan ngadi cino kasi man nan ngan nan nabi huno kuna bugu ka kuna ngan nan nabi huno teriya ka kuna ngan nan nabi gono cini si zari sikku na ceremo na da dabi ma kai ka tosu ga na cika wa ka can nabi kai ka tosu anan dabi ta kashe ni amma ngana ce tabbata ka mo sedan nabi kai ka tosu amma si an dabi tabiyo kuna ka kai ko tosu to de ani kan bakai ka tosu nun ka de den bakai ka tosu di we boro bina no ri ar boro no ri cin na e an cin na we boro boro kai ka tosu ri sube model fa hunu an ka bara eh kuton me da me nyama gina zumani ka mu kai ko tosu ngeri ke filtere na mar silama ke sokom asu kai ka tosu a sokom no ka tosu awo a bara zamani mene tosi ha yori e wato fuban na ha yori e bara sanite akwai hini ka goro katosu webor na harbar kuru hini ka goro katosu zanka poyo bara boro hini ka sokoma kuna tosu amma harboro de mba kai tosu maguna nun ka de den tosi di tire ko kwai nun ka de den tosi suntu ko kwai di annabara nun foka abo tosi di bo binni di kari ko yetinga zanga marsa sima kogo autoni mma tosaga ama kari ko yetinga alfa ngono ko gun mana lamar sara annabanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa inna ammata adabil qabri min al bawl aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kaji sare kuna mana azaba marguneya asabu cinpe ko gonono tosido eh arsilama mana azaba tikisi margune tosido na cinko hunu de ya de boroka kwe bara nsukulan na tosi nga tosi senga sare na non sinti ko ga mana zaba ham halir pe mogul tola harbani na lafiya pe mar kurciyo kamorani na hore na tosi de ya kai ka tosu ana bara tari amani nun ka daidai ba kai ka tosu din maguna kadiya mani daidai tosu di pe kanyan su bara a samu ko yenga ngari bandar pe tamfagun ko ha kaci eh shagala mene sujada kancin ko ta kariga ce kabili na badi falilan tikino de ba nafila falilan na nafila kurpai seno sujada ka bala shagalan mene gunu kabili na ba dinga te shagalan mene no ana ce mani de falilan bine kuna boro shagala zanka in shagala nafila bongo kuna abaru banda irpe tan ngagonu ko hakachi eh